da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da lissafin sha bakwai ga watan Satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na ɗari da goma sha takwas cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alistiqama, wallafar alimamu imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiya al allah ubangiji ya gafata masa wannan littafi na ibnu taimiya asalin shi ya rubuta shi ne don bayyana tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke magana akan ahadisu sifat alkhabariya amma bisa al'ada ibnu taimiya yana yawaita istitradi wato ya saki lamba ya kama tattauna batutuwa wanda suka zo a gefe a ƙarƙashin haka ne yake ta ƙoƙarin wato tattaunawa da mai da zance daga abubuwan da yake ɗaukowa a littafin ar-risalatul kushairiya ta abul qasim al-kushairi yana mana magana a kan sakar maye da yadda wato 'yan ɗariƙun sufaye suka ɗauki al'amarinsa suka kamba mashi suka mai da shi ɗaya daga cikin wato hadarat ababen da suke aikatawa da irin yanayin da suke shiga da kuma irin falaloli da suka ƙirƙira suka danganta ga wannan ɗabi'a ta maye za mu tashi inda malai yake cewa faslun faqad tabayyana anna ahada wasafai sakar manfa'atun fil asli wal wasful akharu ithmun kama qala Allah ta'ala anil khamri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima malam yace faslun ga wata gaba faqad tabayyana ya bayyana gare ka ya kai mai karatu anna ahada وصفي khamri a sakari cewa ɗaya daga cikin siffofin da aka bayyana game da shi maye ɗin an faɗi siffofi guda biyu game da maye wanda a cikinsu akwai gushewa hankali da kuma jin daɗi ya ce to waɗannan siffofin guda biyu a ɗayansu manfa'atun fil asli mun ji cewa a kashin kansa a karankin kansa yana da amfani wal akhar shi kuma ɗayan ithmun zinubi ne kama qala Allah ta'ala anil khamri kamar da Allah ya faɗa game da dama giya a cikin suratul bakara a ɗaya daga cikin matakan ainihin bayanin da Allah ya akan giya da Allah yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da kuma caca ƙul ka ce musu fihima ma ithmun kabirun a cikin giya da caca akwai zinubi mai girma zunubin nan mai girma shine abin da ya haramta a addini da abin da sakamako ke iya bai bayan shi wa manafi'u da kuma ababen amfani a nan duniya linnasi mutane da ke mu'amala da giya da caca suna iya samun amfani na riba na jin daɗi na wadata da makamantansu Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin da ke cikin wannan abubuwan guda biyu ya fi fiye da amfanin da ke cikinsu kamar yadda aka sha faɗa a baya akwai kisa ta tarihin haramta giya wanda alimamu Abu Dawuda da Tirmizi da Ibn Majah sun rawaito wannan kisa da alimamu Ahmad Ibn Hanbal da Nasa'i ma ya fitar da ita wanda Allah maɗaukin sarki cikin hikimarsa ya bi matakai wajen haramta giya mataki ɗaya bayan ɗaya har zuwa matakai uku koma hudu na Umar a ko da yaushe idan aka bashi labari yakan cewa Allahumma bayyin lana anil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana bayani dalla dalla game da al'amarin giya farko dai Allah ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi daga cikin ɗan itace na dabino da inabi Allah ya ce tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wanda kuke samun abin maye da arziki mai kyau wannan shine bayanin da aka yi na farko da game da al'amarin giya kaga zai zama kawai ya takaici ne akan bada labarin a amfanin da mutane suke samu cikin jirangiyar lissafin ni'imomin da Allah ya wa mutane wanda yake bayyana musu wata na kuma sai Allah ya ce ya faɗi wannan wa yas'alunaka anil khamri wal maisiri yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un nas cikin baqara wata na kuma sai Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku yi kusa da sallah alhalin kun yi maye shine mataki na uku kenan mataki na ƙarshe shine innamal khamru wal maisiru ah, wal ansabu wal azlam ah, zuwa ƙarshen aya wanda aka ce rijisun ne min amalin shaitani fajtanibuhu ku guje shi to wannan shine bayani na ƙarshe wanda aka yi to a ɗaya daga cikin matakan wanda malai ambata mana anan shine faɗin Allah qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa qad yaqtarinu bil ladhati ma yamna'u an takuna maslahatan idza tu'ina biha ala ithmin wa udwan yace abin da yake na jin daɗi ko abin da yake na annashuwa yana iya samun kansa su cakuɗe su zo tare da wani abu wanda zai hana wannan daɗin ya zama yana da amfani yace idza stu'ina biha ala ithmin alal misali idan aka yi amfani da wannan abu mai daɗi wajen saɓon Allah wa uduwanin ko ta'addanci da wuce iyaka kama yusta'anu bil akli wa shurbi alal kufri wal fusuqi wal isyan kamar yadda mutum zai iya amfani da abin da ya ci ko ya sha ya samu ƙarfi da lafiya da ƙoshi ya yi kafirci ko ya fasikanci ko ya saɓon Allah sai zama wannan abin da ya ci tun da asalin shi halas ne amma bai mishi amfani ba saboda ya yi amfani da ƙarfin da ya samu daga wannan abinci na halas ya yi saɓan Allah wa qad yaqtarinu bi adamil aqli ma yamna'u an yakuna mafsadatan idza stu'ina bihi ala tarkil ithmi wal udwan yace shi ko rashin samuwar hankali gushewa hankali yana iya zama in ya zo tare da wani yanayi to sai zama ba mafsada ba kaga shi wancan allazza asalinta maslaha ce amma tana iya zuwa tare da wani abu sai ya kore maslahar to haka kuma wato rashin hankali gushewar hankali wanda muka ji cewa mafsada ne shi kuma yana iya zuwa tare da wani abu a gwame sai ya kore rashin wannan mafsada din sai ya kore samun mafsada ya aka yi malam eh? yana wajen ni dama a ƙasar shi an tsaye da shi sai dai a sake kuma shi ba magana tsayawa subhanallah to tsayar da mala ya daɗe tsaye da shi kawai